Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live inda za a iya sauraron mu ko kuma shafinmu na VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji, Safinat Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Laraba 23 ga watan Nuwambar shekarar 2016 kamar yadda aka saba duk Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. To shin me 'yan Najeriya suka fahimta ne da shirin samarwa matasa ayyukan yi a Najeriya sannan ya matasa suke kallon abin? mutumin da ya dogara da kanshi ya fi mutumin da ya dogara da gwamnati musamman munan najeriya wata gwamnati na iya zuwa ta ce ita ba ta iya biyan ku ko kun mata yawa ita ba za ta iya ɗauniya da ku ba ƙarshe ta rage maku albashi ko ma ta sallame ku daga aiki alhamdulillah wannan shiri idan allah ya tabbatar da shi an taimaka ma matasa a wajen ɓangaren aikin yi shi kuwa ah, muhammad ali fati mai fashin bakin al'amura ya yi mana ƙarin haske game da shirin samar da ayyukan yin sannan ya ba da misali da dabarun samar da ayyukan yi da amurka ta yi ƙarƙashin mulkin shugaba obama yawanci ma'aikata da suke amerika ba ma'aikatan gwamnati ba ne masana'antoci da masu ayyuka ne suke ɗaukar ma'aikata da kansu ba ma'aikatan gwamnati ba ne suka fi yawa shugaban ƙasa obama a lokacin da ya zo nashi sayan jari ya yi a kamfanoni da manya-manyan masana'antu yadda su wayannan kamfanonin za su ci gaba ɗaukar ma'aikata da kansu sannan bayan tattalin arziki ya bunƙasa su biya gwamnati wannan jari da ta saya a cikin harkokin nasu Haka zalika za mu ba ku amsar tambayoyin da muka yi muku a shafinmu na eh, Facebook da Twitter. Shi ma ministan matasa da wasanni barista Solomon Dalong ya yi mana bayanin halin da samarwa matasa aiki ke eh, ciki a Najeriya. To yanzu bari mu faro da karantowa ko kuma barinku da Maryam da Safinatu da amsoshin da kuka aiko mana da cikin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter din. Shin kuna ganin waɗanne irin dabaru ne gwamnati ke bi wajen ganin ta samar matasa ayyukan yi a ƙasa musamman wannan lokaci da tattalin arzikin Najeriya ya komaɗe. Sakon farko daga Ali Abdullahi Doron Baga ya ce yau da gobe kirkiro shirin 'yan fawa da hukumomi suka yi a Najeriya zai taka muhimmiyar rawa wajen rage zafin talauci ga matasa. amma ya kamata gwamnati ta faɗaɗa shirin ta yarda waɗanda ba su yi karatun boko ba za su iya cin moriyar shirin. Sai Abba Sa'ad Mahuta ya ce yau da gobe duk da mun ji gwamnati a ƙasa ta Najeriya ta fi da sunan matasa kashi na farko da za ta wa aikin wucin gadi. Sai in ce abu ya fara tafiya daidai to amma gwamnatin ba ta bin hanyoyin da suka dace wajen ɗaukar ma'aikatan sannan kuma akwai wa'inda su ba su yi karatun boko ba. a nan sai in ce muna jiran gwamnati ta samar wa irin waɗannan mutanen aikin yi suma don suna da haƙƙi a najeriya Gazali Muhammad ADC Shuni ya ce yau da gobe a gaskiya a Najeriya ni a ra'ayina ban ga wasu dabaru da gwamnatin musamman ta tarayya ta yi wajen samarwa matasa aikin yi ba tun kafuwar wannan gwamnati domin har yanzu ba wani kaso na yawan matasa da ta samarwa aiki Allah ka yi ma matasan Najeriya mafita amin. Sai kuma Bashir Muktar Yusuf Zaria ya ce ai a wannan zamani babu wani dabara da ya wuce irin tsarin da gwamnatin najeriya ta yi amfani da shi musamman yadda aka bullo da wannan program na n power don haka sauran gwamnatoci a afirka sai ku yi koyi abubakar ahmad roni ya ce babu wasu dabaru a ƙasa domin tun da gwamnati ta hau komai sai ƙara taɓarɓarewa yake musamman ma hukumomi da kamfanoni masu zaman kansu don sai rage mutane suke daga aiki kuma babu yadda za a yi gwamnati ta wadata duk 'yan ƙasa da aikin yi sai dai da taimakon masana'antu masu zaman kansu sai abdulsalam abdullahi dambam ya ce yau da gobe tuni mu mun daina dogaro da sai mun jira gwamnati ta yi mana wani abu muna yi wa kanmu kiyamin laili domin duba wace sana'a ya kamata mu kama don tsira da mutuncin kanmu. Sai Salifu Bukar Tamsuwa ya ce salam yau da gobe, hakika akwai hanyoyi daban-daban da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke bi wajen samar wa matasa ayyukan yi, kama daga bunƙasa ayyukan noma da kuma sauransu. Sai Muhammad Ahmad Idris ya ce salam yau da gobe. hakika gwamnati na iya kokarinta ganin ta sama matasa ayyukan yi to amma matasan suna raina ayyukan yin ina da abokai da dama masu kwalin digiri da kunne na suke cewa ba za su yi aikin malanta ba wato su koyar sun fi son aikin ofis domin nan an fi samun ciwa-ciwa kirana da 'yan uwa na matasa maza da mata da mu saka kishin ƙasa a zukatan mu ba wai abin da za mu samu ba ganin yadda tattalin arzikin mu ke komawa baya sakamakon faduwar darajar man fetur. To idan kuma muka leƙa mu na Twitter at alhaji mele ya ce yau da gobe matakan da gwamnati take bi wajen samar wa matasa aiki sun hada da noma da kiwo hakan zai rage talauci At Baffa haruna ya ce dabara ɗaya ce matasa su nemi na kansu ta hanyar yin sana'a ko mai kankancinta ba zai yiwu a ce gwamnati za ta sama wa kowa aiki ba sai daga ƙarshe at baba gana zango ya ce hakika gwamnati na ƙoƙari wajen samarwa matasa aikin yi kamar shirin 'yan power da dai sauransu amma idan dambu yayi yawa baya jin mai to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. <laughs> Maryam to na ya dai ne na ji murya ta ne. Ai bari kawai ai sanyi ya shigo ba a <laughs> magana. ta gari ga sanyi safi wato. <laughs> ai dole sai da haka aiki <laughs> gaskiya to masu sauraro wakilinmu na Lagos baban gida Jibril ya yi mana hira da wasu matasa don jin fahimtar su da maganar samar da ayyukan yi ga matasan Najeriya to yanzu tare nake da wasu matasa waɗanda wasu daga cikinsu sun cike guraben neman wannan aiki wasu kuma ba su cike ba wasu ma ba su san abin da ake cike ba da farko zan fara da wannan malami ya sunanka suna malam muktar to malamin ta ka sanda wannan shiri na gwamnatin muhammadu buhari eh na samu labarin wannan shiri da gwamnatin buhari ta eh, ta ayyana to kuma gaskiya hakikanin gaskiya idan wannan gwamnati ta hudo da wannan abu na samar da aiki ga matasa abu ne na farin ciki kuma muna fatan allah ya tabbatar da abin to bayan ka samu wannan labari ka cike wannan takarda na neman aiki ko kuwa ai eh, hakikanin gaskiya na ciki to kuma ga yadda na samu labarin abu ne wanda an bani shawarwarin ciki abin saboda mun sha mu irin wannan abin abin kuma bai tabbata ba ka mallaki wani darajar takarda na karatu ka mallaka eh, na mallaki takarda nce to barin je malami na gaba ya suna malam suna na hussein to malam hussein ka san da wannan shiri na gwamnati eh, a lokacin dai da ake yakin neman zaɓe na ji an yi wannan alkawali to amma zuwa yanzu gaskiya ban san da ce ba ana shirye-shiryen za a yi ɗauki malamai da ma'aikatan gona da kuma malaman lahiya kai kana ganin wannan aiki da aka ce za a samarwa matasa kuma a ƙarshe za a iya ba su dubu talatin duk wata abu ne mai ɗoriya kuma kana fatan kai ma ka samu ƙwarai maku ina fatan in samu duk da ban yi wani abu a kai ba na je an faɗa za a yi yanzu to amma ina da wa'anda su ma za su je su yi sun da sun san ana yi za su je su kai takardun su samu to ko da su din suka samu alhamdulillahi an rage din inda za a cika mama alkawali akan yadda aka yi magana dama bai yiwa a ce kowa sai ya samu aikin gwamnati to idan dai wannan alkawali ya cika ko da ban samu ba ina farin ciki ina mai jin daɗin da faruwa hakan to bari mu je ga malami na gaba ya suna malam suna na rabi'u suleiman malam rabi'u ka ji wannan shiri na gwamnati ya kaga wannan shiri to alhamdulillah wannan shiri idan allah ya tabbatar da shi an taimaka ma matasa a wajen bangaren aikin yi kana kuma dama shi janar muhammadu buhari a wajen yakin kamfe din shi ya yi wannan alƙawla na zai samu ma matasa aikin yi tabbas to a wani lokaci so da dama akan mutane wajen kamfe sukan haɗu wasu abubuwa alƙawalla amma ba su cikawa amma shi idan ya yi haka kaga ya zama zakaran gwajin dafi an taimaka ma matasa saboda yanzu matasa gaskiya akwai matasa da dama wanda sun gama karatu ba su da aikin yi to a matsayinka na ɗan najeriya kana ganin abu ne mai dorewa tun da gwamnati ce tana kukan ba ta da kuɗi kuma gashi an kinkimo wannan aiki na samar da aiki ga dubban matasa da kuma biyan su albashi na wurin dubu talatin kana ganin abu ne mai dorewa tun da ka ji janar muhammadu buhari ya ce zai yi wannan abu muna sa ran insha allahu abu ne mai dorewa don yana da yaƙinin taimaka ma ƙasar nan dama shi ya sa mu muka zaɓe shi insha allahu ba zai kaza ba to bari dawo ga malam mantari ka bar aikin da kake yi yanzu ka wannan aiki na koyarwa in ka samu eh, zan iya saboda abu ne wanda eh, da rashin uwa akan yi uwar ɗaki zo dai na yi karatu na ne don in samu abin yi to kuma idan hau hakan ta tabbata yana farin ciki da haka zan ba abin da nake domin in yi makasa ta aiki to malam sai kafin ka samu aikin gwamnati ka dogara ne da kanka wajen yin aiki da kuma dauke wasu hidindimu naka da na 'yan uwa ba ganin komawa baya ne ka rungumi aikin gwamnati eh gaskiya mutumin da ya dogara da kanshi ya fi mutumin da ya dogara da gwamnati yana da kyau a ce mutum ko da shi yana aikin gwamnati to ya zamto yana wata sana'a tashi wadda tana taimaka mashi amma dogaro da gwamnati kawai musamman munan najeriya baya yiwuwa a ce ka dogara da gwamnati don watan wata rana wata gwamnati na iya zuwa ta ce ita ba ta iya biyan ku ko ta kun mata yawa ita ba za ta iya ɗauniya da ku ba ƙarshe ta rage maku albashi ko ma ta sallame ku daga aiki kuma kai ka zo ka dogara da ita ni ina ganin mutum in dai yana da jari da sana'a to ya fi ma a ce aikin gwamnati yake to malam rabiu a ƙarshe wani kira za ka yi ga matasa ta wannan bangare to matasa ya kamata duk wanda ya samu wannan dama ta aiki da ake cewa za a ɗauka to kai ya ce ita kaɗai zai riƙe saboda abin da aka ce za a biya naira dubu talatin ne don haka sai mutum ya samu wani abu ko wata sana'a da yake dama kai ya sake ta yana yi yana yin wannan saboda dubu talatin a yanzu dai yadda al'amuran rayuwa ta yi tsada gaskiya ta yi mutum kaɗan domin allah dubu talatin nawa ake sai da shinkafa nawa ake sai da masara amma in aka yi haka an taimaka kwarai da gaske to don haka kuma sai mutum ya rika yi yana aikin gwamnati aikin gwamnati garkuwa ne ba kamar kasuwanci yake ba saboda in kana yin shi kana yin shi ƙara girma kake gaba sai ka zama wani abu amma sai ka samu wani abu wanda za ka raba ka dogara da shi ba shi kadai ba. To masu sauraro kun ji yadda tattauna mu ta kaya tsakani na da wasu matasa da ke jiran sakamakon aiki da gwamnatin tarayya da ta ce za ta baiwa matasan Najeriya ɗaya daga cikin alkawarin da ta ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe. To haka kuma wakilinmu ɗin Babangida Jibrin ɗin ya sake tattauna mana da barista Solomon Dalong, ministan matasa da wasanni don jin ina aka kwana ne game da batun ayyukan nan na samarwa da ake magana a Najeriya ga matasa wanda shugaba Muhammadu Buhari ya alkawari a yakin neman zaɓe. Shekara guda kenan da kawo kan wannan mukami. Ku za ka bayyana wa 'yan Najeriya nasarorin da ka samu a ƙarƙashin wannan ofishi naka? eto eh alhamdulillah ne cike da godiya da farin ciki ga allah domin wannan iko da ya bani na shugabanci a cikin shekara guda na samu gagarumin nasara wanda ko ni karan kai na yau in bani da raina na gode wa allah idan an dawo harkan matasa na hau kujera nan ban kai sati uku ba muka horar da matasa dare hudu da tamanin a katsina da kuma a wanda muka koya musu sanoyi daban-daban a watan biyu na bana mun zo a nan jos inda ake horar da shugabanni na gobe muka sake horar da matasa waɗanda suna na ɗari biyar aka koya musu sana'a salina aka ba su jari kamar yadda muka eh, bayar suka tafi a wannan karkashin shugabanci na yanzu muna na muna shawarwari da kamfanin pijo wanda za mu rataba hannun akan yarjejeniya wanda za a ba matasa motoci waɗanda za su yi harkan sifiri kaga wannan ma cin gaba ne yanzu da nake maka magana akwai matasa da suka bar nigeria yanzu wanda suke mutum wajen goma sha biyar sun tafi uh, abidjan a cikin a karkashin na hada hannu da kungiyar hada kai na afirka ta yamma za a je a koya musu sana'a kaga waɗannan duk sun samu ne a karkashin shugabanci na zan ci gaba da haka har babu iyaka to saboda haka ni zan ce ubangiji Allah da na gode maka alhamdulillah ka bani lokaci na taka rawan da ni karan kaina na gamsu idan yau an ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zan ce wa ubangiji Allah na gode gwamnati tun kafin ta hau kan karagar mulki gwamnati ku kenan kuma bayan ta hau kokarin gwamnati shine na samar da aikin yi ga matasa matasan nan na karkashin ma'aikatar ka ne kuma ta ka kai bayanin cewa akwai damammaki da yawa a karkashin harkokin wasanni ta ya akwai wani shiri ne da gwamnati ta yi na musamman na ganin cewa ta bunƙasa ta saka matasan nan sun samu abin da yi a harkar wasanni ne. eh a harkar wasanni akwai hanyoyi da yawa akwai albarku da yawa kuma ita ce ma hanya yanzu da ta rike wa kowane gwamnati a duniya domin taron wasannin ministoci na duniya da muka yi a tokyo a makonni uku da suka wuce duniya ta nuna cewa hanyar da yanzu kowa ya koma da hankalinta wanda zai iya samu ma matasa aikin yi cikin sauri shine harkan wasanni to me take cikin wannan harkan wasanni harkan wasanni tana iya ta kawo zaman lafiya tana hada kan kasa harkan wasanni idan ana fitina duniya ta nuna cewa harkan wasanni kada za ta iya ta magance ta wannan harkan wasanni za ta iya ta kawo aikin yi ga yara domin dan wasa yanzu a duniya shi ya fi kowa albashi harkan wasanni na kawo bude ido harkan wasanni na kuma sa jari na kasa a waje ta bunkasa to saboda haka idan dai ga hanyar da za mu same ta da sauki menene ne kuma na zuwa kashe dukiya a wani wuri sare nan a bar jama'a to abin da mu muka tunkara a wannan gwamnati shine mu tabbatar cewa mun bunkasa harkan wasanni domin yaya mu samu shiga cikinta amma akwai wata tsari ta gwamnatin tarayya wanda ko da yake ta dan makara amma yana kyakkyawan alkawari ga najeriya cewa nan da kusan ah, farkon watan goma sha biyu za a sake ta wato tallafi nan wanda aka ware kudi wajen biliyon 500 domin ma samu wa matasa aiki to abin da ya sa aka samu matsala ah, ba a so mata cikin lokaci ba shine ba a samu ana nema a samu ingantaccen hanya wanda waɗannan matasan da za a ɗiba ba waɗanda sun zauna suna na a ne sun rikita kamar da ba domin a da sai ka samu mutum ya sa sunan yayan shi wanda kuma wani suma ba a nan najeriya suke ba to suna cin wannan albarkan wannan tallafin to waɗannan hanyoyin ne sai suka ɗan kawo makara salinan kuma dalili na biyu shine ana nema a samu haɗin kai na duka kowa da kowa domin kasan abu ya shafi siyasa dole a tafi kowa da kowa to su yan majalisa da ita bangaren gudanarwa da kuma sauran jama'a ana nema kowa ya kawo goyon baya domin ta yi tasiri a karshe abin da ya sa kuma ta dan makara shine shi shugaban kasa ya nace da cewa dole wannan tsarin ta kasance an yi ta bisa adalci domin ba zai karba wani bayani cewa an ji an samu zalunci cikin ta ba a yi ta cikin adalci waɗanda matasan da haka diba a ba su su yan makarantar da za a ce da su a tabbata su ne za a yi to ka san dai kamar yadda mu suka faɗa duk wanda aka ba shi gashin masara makawo dai ba zai bar waka ba tattauna da wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum inda ya fara da tambayar sunansa. Sunana Muhammad Ali Fate, Cigiri eh, Misau, Chairman na Cigiri Foundation. Me za ka ce mana a game da samar da ayyukan yi ma tukunna? Na farko tukunna dole in fara da godiya wa shi shugaban kasa da gwamnatin shi mm-hmm. da suke kokarin sama matasan mu aiki. Domin wannan shi ne hanya wanda za a samu zaman lafiya da karuwan arziki a al'umma mm-hmm. idan matasa suka samu abin yi za su kula da kansu su mm. kula da nauyin da yake kansu kuma su tallafawa tattalin arziki mm. fata na shine gwamnatocin jihohi su ma su tallafa kamar yadda shi shugaban kasa ke kokarin tallafawa maganan menene gwamnati ta iya yi wajen samawa matasa aiki ya ake yin hakan sai mu duba me yake faruwa wajen waɗanda ake ɗaukar su aiki a yanzu haka a gwamnati da biyan su albashi gwamnati tana iya ɗaukan ma'aikatan da kanta ko kuma tana iya tallafawa masu masana'o'i da sana'o'i da masana'antu su ɗauki ma'aikata wanda su ne wannan matasan wanda shi ne hanya da zai fi ɗorewa to abinda yanzu muke samun labari gwamnati tana so ta ɗauki ma'aikatan ne da kanta ta tura su aiki to idan sun samu wannan aiki yau yaushe zai ɗore a lokacin da wata tattalin arziki baya da ƙarfi sosai hmm. ta wani bangaren kuma suna iya taimakawa a bawa masu masana'antu su ɗauki wannan ma'aikatan mm. sannan kuma idan tattalin arziki ya bunƙasa sai su ci gaba da ɗaukan wannan nauyi ba tare da gwamnati ɗauka ba. Misalin da za ka iya bamu kamar misali a nan ƙasar ta Amurka hikimar yaya abin yake ne? To kamar yadda ka sani yawanci ma'aikata da suke Amerika ba ma'aikatan gwamnati ba ne masana'antoci da masu ayyuka ne suke ɗaukan ma'aikata da kansu ba ma'aikatan gwamnati ba ne suka fi yawa. Mm. Shugaban ƙasa Obama a lokacin da ya zo nashi sayan jari yi a kamfanoni da suke gina motoci da manya-manyan masana'antu yadda su wa'annan kamfanonin za su ci gaba ɗaukar ma'aikata da kansu mm. sannan bayan tattalin arziki ya bunƙasa su biya gwamnati wannan jari da ta saya a cikin harkokin nasu kaga kenan ba gwamnatin kasar ba ne ta ɗauki ma'aikatan da kanta da arake hmm. kamfanoni ta taimakawa kamar wanda suke yin ford da gm ya ka ba su kuɗin gwamnati su kara karfi suka gina motoci da abubuwa wanda suke dangane da wannan tare da ɗaukar ma'aikata saboda haka kusan mutum miliyan ɗaya suka samu aiki kusan cikin shekaru biyu da fara wannan abun na shugaban kasa Obama. To amma ba gwamnatin taron Amurka bane ta je da kanta ta dauki ma'aikatan nan aiki. To kaga wannan yanayi ɗaya kenan. idan aka ce da ya ɗauki ma'aikatan ne da kanshi a gwamnatin tarayyar amurka mm. to da kaga har yanzu wannan albashi na ma'aikatan dole yana wuyan gwamnati mm. to wannan eh, watan eh, tsari ne wanda dole sai an yi tunani a yi la'akari wanne ne za a ɗauka wanda zai iya ɗorewa kuma ba za a iya ɗaukar maganan aiki a raba shi da maganan ilimi ba da harkan ilimi education wato idan tsari na ilimi na ƙasa yana kawo mutane masu certificate su nemi aiki to kullum wannan tsarin ilimi zai kawo wanda za su fito da certificate da suna neman aiki ko kuma tsarin ilimi ya zamanto yana iya kawo waɗanda za su fito daga shi samu hikimomi na kirkiro aikin da kansu wato idan job seekers ake so a kawo ko kuma a sawa job creators hmm. to america yawanci wanda suke zuwa makaranta in suka university yawanci za a duba ne a ga cewa to Eh, idan ma baka samu aikin gwamnati ba za ka iya yin wani aiki da kanka mm. ko kuma za ka iya samun wani wanda shi ma yana na ba wai aikin gwamnati bane kawai za ka iya yi kuma akwai abubuwa wanda gwamnati za ta iya yi wanda ba kuɗi ne. amma kuma zai iya taimakawa masu kasuwanci da masana'antu su bunƙasa a cikin ƙoƙarin sun ɗaukan ma'aikata aiki ta hanyoyi kamar na fawa eh, da sauƙaƙe musu su haraji da sauƙaƙe musu yanayin kasuwancin nasu yawa yadda zai zamanto su idan suka bunƙasa su waɗannan za su iya ɗaukan matasan nan aiki ba tare da gwamnati ta ɗauka da kanta ba yawa abu ne da zai iya yiwuwa misali to a ƙasashen mu irin wannan abin saboda za a yi tunanin gwamnati na da kuɗin a'a ta ina za ta ɗebo kuɗin da za ta ƙara wa kamfanoni ƙarfi in za ka ba da shawara misali me za ka iya cewa kai gaskiya muna cikin matsaka mai wuya tun da tattalin mu kusa za a ce ya kare gwamnatin tarayya da gwamnati suna kokarin farfado da shi to a cikin wannan yanayi kuma ga muna da matasa masu ɗumbin yawa wanda ba su da abin yi kuma su da ilimi dole a zamanto akwai abin da gwamnati za ta dan fara nata to amma idan ta yi dole kuma ce la'akari da dorewar shi fiye da shekara ɗaya biyu yanzu wannan ah, wanda ake so a basu aiki na empower mm. idan an samu an basu to dole a yi tunani yaya za a yi abin ya dore mm. ya za a yi gwamnati eh, nauyin ba zai kare a wuyanta ba ko kuma ya za a yi ya zamanto tattalin arziki idan ya bunƙasa masana'antu da masu zaman kansu za su iya su su ɗauki ma'aikatan da kansu ba tare da an dogara gwamnati ba wani lokacin matsalar mu shine komai muna dogara ne akan gwamnati to ba kuma lalle ne ya zama haka ba in ka kasashen da suka ci gaba za ga cewa gwamnati tana iyakacin nata akwai abin da gwamnati take yi kuma za ta yi shi da kyau amma akwai wasu abubuwa wanda ba gwamnati take yi da kanta ba tana sauƙaƙawa 'yan kasuwa ne su ma su je su yi nasu akwai kuma abu ɗaya da nake so in faɗa shine maganan watan adalci wajen raba ayyukan da za a sa imma domin idan ya zamanto cewa ɗan talaka wanda shi bai samu daman ma ya gama digirin ba shi ma kuma haka yana da hakki wajen ya samu aiki a ƙasar shi ba kawai sai wanda yake da hali ko kuma har ya samu ya gama digirin shi ne zai samu ya shiga ba. Mm. Akwai wasu ɓangarorin ƙasanmu wanda yara ba sa ma samu su gama satifiket ɗin secondary balle a sun gama university. Mm. To idan aka zo raba ayyukan nan dole a yi la'akari da wa'annan ba kawai a yi na masu digiri ba mm. dole akwai wasu certificate masu diploma akwai wasu wanda su ma gama to su ma kuma me nasu tun da wannan abu ne zamani na siyasa wanda suka zabe shi gwamnatin Buhari jama'a ne suka zabe shi baki daya mm. yawa to dole a yi la'akari da wannan wajen tsara ta ina wa'annan ayyukan za su zamanto sun samu wa jama'a eh, to daga ƙarshe ah, me za ka ce su kansu matasan da ake kokarin wannan kokarin duka a kansu su kuma me tasirar da ya kamata su taka daga ƙarshe to ni a gani na shine cewa wannan dama da gwamnati take so ta kawo musu duk waɗanda suka samu wannan to su yi amfani da shi su tsaya su yi shi da gaskiya mm. sannan kuma su yi tunani akan su ma ya za su iya kirkiro nasu aiki wa kansu su dogara da kansu ba yadda za su tabbata suna dogara akan gwamnati ba mm. don an baka dubu kaɗan a wata kullum kana yin aiki kana daukan albashi kana biyan albashi kana biyan bashi mm. to ba wani watakila zai dore ko zai kai ka arziki ya kamata su ma matasa su yi tunanin ya za su skills ɗinsu wanda za su mm. iya kaiwa kasuwa ko su yi buɗe wani abu nasu na sana'a waɗanda za su yi ko da gwamnati ko kuma idan ma gwamnati bata iya ba mm. wanda su ma nan za su ɗauki ma'aikata wanda za su ba su aiki wato ba lalle sun danjinu a jikin eh, gwamnati ba kuma in aka duba ko da masu ilimin aka duba su masu certificate din abin da zai bambanta wanda za su yi nasara su ne wanda suke da hali nagari wato karakta hmm. shine ba certificate din ba kowa ma zai iya samun certificate to amma eh, hali nagari na gaskiya da zikin amana da yin aiki akan lokaci da tashi akan lokaci wa'annan abubuwa wanda ba a sa su a certificate hmm. amma su ne masu mahimmanci wajen ci gaba ko hmm. a kasashe kamar na su amurka ko a kasashe irin namu to matasa dole su yi la'akari su gina wannan halaye ba kawai hmm, certificate ba Ba kawai certificate da maganan aikin ba yawa to muna godiya sosai dr ali fati insha Allah wani lokaci za mu sake wayoyarka. to na gode to haka yake to kun dai da muka karkare da mm, shi malam alifati to eh. amma kin san akwai maganganun da ya a ciki kun yana cewa maganar rabo din nan mm. a yi adalci yana da muhimmanci eh. kamar misali ne a inda nake kallon abin misali a ce akwai matasa dubu ɗari hudu misali marasa aikin yi din mm, nan eh. sai kuma aka ce to za a raba wannan ayyukan sai aka ce to a ba mutum dubu ɗari uku amma za ki ga kila gidajensu daga gata ne baban shi kwamishina ne minista ah, ne ciyaman ne mai kuɗi ne a babban ɗan kasuwa ne ƙarshe kila yara dubu ɗari ne kila na talakawa wanda za su samu wannan damar to kin ga an yi ba a ban aka yi haka to kamar yadda ya ce in aka yi rabo daidai akalla su waye suke buƙatar taimakon saboda waɗannan kila wanda suka dagata ko an basu akwai wanda za su yi ko a mm-hmm. mm-hmm. yi adalci eh to shine maganan da ya to ina ga wannan ya kamata kan dama mu ƙara haske akan shi haka ne to eh. to masu sauraro kuna iya lalubar mu kai tsaye ta shafin mu na eh, voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata to duka duka kan anan shirin na yau da gobe na yau ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu gobe za mu sake juyowa da wani sabon shirin kal ah, a madadin ita Maryam Bashir Bugaji da Safina lissa da Sodangi. Da ma wanda ya jagoranci shirin aka ji shi kamar yadda ya iso wato Daniel Brown da mataimakiyarsa Sa'ida sai wanda ya bada umarnin na'ura kenan injiniyan mu ne wato Vasco Valerich ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu a wani sabon shirin yau da gobe. yau da gobe shirin su BOA ba Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. 'Yan wasan kwallo wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba